rikice-rikice dai yana ci gaba da dabaibace fagen siyasar najeriya duk da yake an kama hanyar tunkarar zaɓukan shekara ta 2023 waɗannan matsalolin akasari suna faruwa ne a cikin jam'iyyar apc da ke mulkin ƙasar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp duk da yake ba a rasa samun su ba a sauran jam'iyyu wannan karon jam'iyyar adawa ce ta pdp ke fuskantar barazanar dakatarwa daga shiga zaɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya hukumar zaɓe ta jihar dai ta aikewa jam'iyyar da takarda mai ɗauke da sa hannun sakatarenta haya eris kuwa mai nuni akan cewa jam'iyyar ta saba wasu dokoki na cancanta shiga zaɓe ana ƙasa ga sau'i 48 ga soma zaɓuɓɓukan dokokin da jam'iyyar ta saba a cewar hukumar sun haɗa da rashin biyan kuɗin fam na 'yan takara cikin lokacin da aka shata sauya sunayen wasu 'yan takara a makare da kuma takardun da wasu 'yan takara suka rubuta wa hukumar na janyewa daga takarar kai tsaye jam'iyyar ta pdp da ta nuna rashin amincewarta da wannan matakin na hukumar zaɓe ta jihar kebbi akan haka ma tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar barista nura bello wanda ya maganta da yawon jam'iyyar akan menene su ya zuwa yanzu duba da cewa ana ƙasa ga sa'a 24 ga soma zaɓuɓɓukan. na ɗaya mun yi allah waje da wannan takardar da aka rubuto saboda wannan takardar an rubuta ta ne bisa ga son rai dalilin mu shine na ɗaya dai mun biya kuɗin fom cikin lokaci kuma an ba mu receipt wanda ke nuna da cewa mun biya wa'annan kuɗaɗen. Na biyu ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ba mu fom na 'yan takarkaru muka cika su muka mayar mata kuma ta karɓa. Na uku ta fitar da sunayen jeren giya 'yan takarar da muka gabatar a gabanta na 'yan takararmu. Na hudu ta yadda mun zauna da ita ba ɗaya ba ba biyu ba ta tantance 'yan takarkarunmu kuma ta gamsu da su duk daga haka ta aminta mun takara. Amma abin mamaki kawai jiya ga sun kawo mana wannan takardar da nake magana a kanta za mu ɗauki duk matakan da shari'a ta tanadar da cewa mu kalubalanci wannan al'amarin muna jaddada ita hukumar zaɓe mai zaman kanta da dukkan magoya bayan jam'iyyar pdp a jihar kebbi da cewa jam'iyyar pdp na cikin wannan takarar na yi ƙoƙarin yin ta bakin hukumar zaɓen ta jihar kebbi bayan takardar da ta fitar amma dai abin ya ci tura ko baya ga yunkurin hana jam'iyyar pdp shiga zaɓuɓɓukan tuni jam'iyyar PRP ta kai hukumar zaben ta jihar Kebbi a kotu akan batun na zaɓukan kananan hukumomi. Akan hakan ne ma na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran demokuraɗiyya a Najeriya Shehu Eskuru ko mai irin waɗannan rikice-rikice ke nufi ga demokuraɗiyyar Najeriya. Goron gayyata da 'yan ƙasa su lalace su ƙara ko su ci gaba da dukkan da fitinoni a cikin ƙasarsu. Shi talakarin da yake a duniya shugaba bai dogara gare shi idan ya zama shugaban shi bai tausayin shi shina kama ka da shi to abin da zai biyo baya shine barna wato zai hito na hito da ko doka ko a mutu ko a yare kaga daga haka waɗannan abubuwa suke jayo da ga ƙasa ta'addanci da wasu matsaloli masu kama da haka waɗanda muke ci. Yanzu dai jama'a sun zo da ido ganin yadda za ta kaya da ko bayan rikicin PDP da PRP ita kanta jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ta kebbi tana fuskantar rikicin cikin gida tsakanin bangaren tsohon gwamna sanata adamu aleru da kuma bangaren gwamna mai ci sanata abubakar atiku bagudu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria.